sai a ce babu abun wulakantawa a wajen su sai ni ni da na ɗauke su kamar ma 'ya'yan ciki na na ɗauka duk ma wani nauyi ma da ɗawainiyar su ma a kaina yake rana tsaka ma su nuna min ma banda ma amfani a wajen na gama musu duk wani amfani a rayuwa ni da banza ma duk ma ɗaya ne suka tsangwame 'ya'yana suka mayar da su maƙiyansu ƙarfi da yaji to kamar yadda kuka sani dai a littafin da gabata a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba ko don Allah malam kar ka ƙara zuwa min ma da zancen yaran nan ka cire hannuwanka a rayuwar gidanmu jikinsu gaba ɗaya ya gama yin sanyi yaran ma gaba ɗaya ma kuka suke wiwi cikin nadama na gaskiya wannan karon sai a lokacin suka tuna halaccinta a gare su suka tuna irin ƙoƙari da ta yi musu a rayuwa radina ta miƙe don barin ɗakin Jamilu ya kama mata ƙafa da ƙarfi yana kuka har da mama jina don Allah ya dina "kiyafe yafe min na tuba na yi nadama idanuwan shi ya kaɗa ya yi jajir kun san halin ɗa kun san halin da na shiga gidan aure na a lokacin wani irin roƙo ne ban yi muku ba kan ku sassauta min ko zan samu sauƙin wani abu ta wajen ku akwai wanda ya saurare ni mijina ya ke ni lokacin da yake so ya min walakanci a lokacin da yake so mahaifiyar shi ta kuntata ma rayuwata in zo wajen ku ko zan ji dan daɗi ku kore ni ku min walakanci ni da gidana Allah ya yi ni mai nisan kwana ce da a lokacin damuwa da nake ciki ma da ya kashe ni ko ma ya saka min ciwo babba wanda ma ban san halin da zan shiga ba ummi baki taba min kallon rahama ba bare ma in saka maran ma zaki taba taka kafanki zuwa gidana duk haihuwa da nayi baki iya zuwa kika duba lafiya na ba bare ma ki tura kanne na ko 'yan uwana ko 'yan uwanki su duba halin da nake ciki duk azaba irin na haihuwa haka nake yin rayuwa na kamar ma wata mujiya babu mai suna, babu mai tausaya min ba wanda ma zai yi sallama a gida da sunan ma ya zo wajena sai ya abba kuna ganin in yafe muku in yafe muku yafe muku abu mai sauki ne ta share hawa in fuskanta tare da jan majina tana girgiza kai cikin muryar kuka ta ce i can't find a place in my heart to forgive you i can't don ma babu wanda ya taba min kallon tausayi bare ma ku in yafe muku laifi da kuka yi min ummi wani irin haƙuri ne wani irin haƙuri ne wanda ban baki ba wani irin hawaye ne wanda ban zubar ba don kawai ma ki sassauta min in ji sauƙi ta wajenki amma in in kasa a matsayinki na uwa in samu rahama a gare ki wanda aka sani da tausayin ƴaƴanta sai ke ce ma mai nuna musu ma ban da ma amfani ban da mutunci a idanuwansu bayan ma duk abin da na aikata Allah ya sani kina da babbar commission a kai dan ma kin gaza ɗauke min nauyin tarbiyya da Allah ya ɗaura miki yadda kika bar ni sakaka ya kamata ma ki expecting komai daga wajena dan ma ƴaƴa sai an saka musu idanuwa a tarbiyyansu ba irin nawa ba da ake jira in nema in kawo kafin a ci ba tare da jan aji ko wani abu ba aiki na shine in nemo in kawo abbi na na san ka ka yi ƙoƙari wajen neman rufin asiri ba ka samu ba a ƙarshe me kai tafiya kai ka bar mu ba tare da ka bar ƙwayar shinkafa ko masara a gidan fakka ba duk dan ma kana ta hakaman ma ina nan ni fa ya mace ce mai rauni wadda ma nake bukata a wadata ni da duk wani abin da nake so da ka tafi baka taɓa waiwayen mu ba sanda ma ka ɗauki lokaci mai tsawo wani irin rayuwa ka ya inda ka tafi bayan ma ka san halin da ka tafi ka bar mu a cikin ko makaranta na tafi ban taɓa bar musu abin da za su ci ba hankali na ko makaranta na tafi ban bar musu abin da za su ci ba hankali baya taɓa kwanciya amma kai a matsayinka na mahaifi ka iya saka kafanka ka tafi ka bar mu don iskanci don ciyar da ka bar mu dannan iskanci in ciyar da su ya kamata ka min ujiri maimakon a matsayinka na uba shugaba a gidanka ka zauna mu yi tafafutuka har Allah ma ya kawo mafita sai ka tattara ka gudu ka bar mu ko ka san cewa duk nauyin kaina duk nauyin gidan nan kaina suka dawo ashe ka san hakan bai kamata ma kuma ka min uzuri ka yafe min ba ko sai ka zama ma sai abin da aka gaya maka ma kake yi ko ba ka iya yanke hukunci a gidanka sai abin da ummi ta ce kai don kawai dai ta nuna min tsana sai ka bi ta kuka ci gaba ma da ganin ma gana min azaba da kuntata ma rayuwata haba jama'a sai ka ce ban taba hada jini da ku ba ko bare ne ya kamata a ce kun tausaya mishi babu wani kauna da babu wani kauna na tsakanin da da iyaye tsakanin mu ba tausayawa har nakan zauna in yi tunanin anya ko ku kuka haife ni iyayena na nagari ba za su taba iyaye na gari ba za su taɓa yi wa ‘yarsu abin da kuka yi mun ba, ta yaya kuke son in tausaya muku har in dawo da martabanku na iyaye a gare ni, haihuwa na yi ba wani nawa da ke wajen sai bare wacce ma muka haɗu da ita a tsakiyar titi, ita ce ta zame min gata, mijinta ne ya, ya baki jini. Mijinta ne ya bani jini babu wani haɗi na na jini tsakaninmu. amma ba wanda ta leƙo ni don ma ban da amfani a wajenku da rayuwana da mutuwana duk ɗaya ne a wajenku babu wani abu wanda yanzu zan yi a duniyan Allah nan wanda za ku yi ji ku ya cutar da ku ko wallahi zaituna da mijinta sun fiye min ku don sun so ni lokacin da kuka juya min baya kuka nemi ganin bayana by all means zuwa wannan lokacin kuka, gama cin ta kuka zuwa wannan lokacin kuka ya gama cin karfinta kukan take yi mai cin rai da saka tausayin duk wani mai sauraron ta ya tausaya mata ummi ta fashe da kuka tana jin kunyan kanta na kama ta dina ta mata komai a rayuwa me yasa ma ta kasa yi mata uzuri yasa ta kasa runguman yarta cikin ta ta kasa runguman yarta a jikinta a lokacin da take bukatan haka me yasa ta bari son abin duniya rufe mata idanu har ma ta kasa yin tarbiyan 'ya'yanta? sosai ummi ke kuka tana jin tausayin dina da ta. so take ta ji dina a kirjinta ko za ta ji daɗi a rai ta fara jan kafanta don ma komawa ciki ummi ta ce dina juyowa ta ta kalle ta ba tare da ta samu daman amsawa ba don Allah ki gafarta min yanzu na gane kuskure na san na san ban kyauta miki ba na daura miki nauyi da ba naki ba da a ce baki da tawakkali da kin juma da fadawa halaka ki yafe min dina na ki yafe min dina na kuka take sosai abbi ma hankalin shi a tashi sai yanzu yake ganin rashin kyautatawan shi ya gaza wajen sauƙi nauyin da Ubangiji ya ɗaura mishi a kai, ya saka wa ranshi auren ummi ne ya sa ma yake fama da zafin talauci, ya ɗauka ɗauki farin kafa ne da ita kamar ma inda ake yawan gani ana gaya mishi shi sa ma yanke hukuncin yin nesa da su ko talaucin zai sauki sai dai ina ba haka ba ne baka da dabara sai abin da ubangiji ya tsara ma a rayuwa kai baka isa ka zaɓa ma kanka abin da ya kamata ka yi wanda zai inganta rayuwarka ba ya fati ta zuba tagumi tana ta hawaye ya abba ya miƙe bar ɗaki dina har ta kai bakin kofa ta juyo ta ce duk wani dukiya da na mallaka halaliya na ne babu haram ko guda ɗaya ciki zufa na ne ni na yi hostel na kayana in ma kuma kuna tunanin haram ne ku daina ma ta janye kafanta ma daga hannuwan Jamil ta shige ciki ba tare ma da ta ji tausayin yaron aranta ba duk dukiya na babu haram duk dukiya na halas malak ne na tara babu hanyar da na bi na haram na tara dukiya na Jamil kuka yake yana buga kanshi a kan bango tare da buga hannayen shi duka ma kamar ma mai sabon kamu na aljanu Suleiman da ya ji matsi a bakin kofa ne ya shigo ganin ya abba ya gan shi idanuwan shi ya kada ya jajir shi ma ko kallon su ma bai yi ba yayi hanyar ɗakin dina yana jin tsananin tausayinta tana kama shi Jamil buga kan shi yake yi da iya karfin shi yana ihu jini ya wanke mishi fuska saboda fasa goshinsa da yi. Ummi ta zo da gudu ta kama shi tana kokarin hana shi. Ummi ki barni in hukunta kaina. Na zama butulu na cewa wacce ta zama uwa a gare ni ban san ma ya aka yi ma na manta da halaccinta a gare ni ba. Na butulce bai kamata ma ku tausaya min ba sai da ma malamin ya janyo Jamil ya zaunar da shi kafin nan ya daina buga kanshi a bango ya ci gaba da kuka da iya karfin shi gaba ɗaya ma ya ɗakin kuka suke gaba kiɗin su har ma matan jikin malam ya gama yin sanyi har ma ya rasa ma abin da zai ce Lina tana shiga ɗaki ta faɗa kan gado ta ci gaba da kukanta har ma da shisheka tana tura tana tuna rayuwa da ta yi a baya da abin da iyayenta da 'yan uwanta suka mata Suleiman ya faɗo mata a rai ta kuma saka wani sabon kuka tana jin tausayin kanta da kanta me yasa ma duk abin da ta yi ƙoƙarin yi don kyautatawa wasu sai ya dawo shari a gare ta me yasa mutane suka kasa gane cewa ita ma mutum ce duk da tana da zafin nema ita ma tana son ma a rungume ta hannu biyu a rarrashe ta a nuna mata so da kulawa sai dai kan kash tun tana karama ta, ta rasa wannan daman duka ma sai ma nauyin da ake kuma ɗaura mata a kanta wanda ma take da shi zancenta ta dinga yi kenan cikin kuka tana ta maganganu a wajen suleiman ta saka duk wani hope ɗinta sai gashi ta samu was disappointing a wajen shi gaba ɗaya ma ya canza ya dawo wani bakin mugu ya ma manta da san da yake ikirarin yana yi mata ya dinga musguna mata ma babu wani tausayawa ko kaɗan a cikin lamarin why suleiman why ta faɗa cikin kuka Carbon hop daga baya ka watsa min ƙasa idanuwa, kai ne last ɗina a baya na ɗauka zan samu duk wani abu da na rasa a baya, ashe kai ma irin su ne, ashe kai ma duk tafiyar ɗaya. Suleiman da ke tsaya bakin ƙofa da take ya ce An always with my wife. Ina tare da ke duk tsanani duguya ban taɓa tsanar ki ba, ban taɓa ƙinki ba. My shoulder is for you to lay on. Just give me a last chance. Ki sha mamakin sauyin da zaki gani a wajena. Ina son ki, matata ki yafe min. Yana magana ya hau kan gado ya kamo ka kafaɗanta da sauri cikin zafin nama ta wurgi da hannuwan shi ta miƙe da jan idanuwa ta ce don't start it. I have had enough of you. Ka yaudare ni yanzu kan ma baka isa ka ƙara yaudara na ba. Na mallaki hankalin kaina. Ba Radina ba da ka sani a da can ba, ba ita ba ce wannan. Yawwa. ni yanzu na riga ina girma ba yarinya nake karama ba baka isa ka ce kana so na na amince ba please leave me i want to be alone leave me alone Suleiman bai ji haushi ba sai kuma ma marere cewa da ya kama yi kamar ma zai yi mata kuka ta koma ta kwanta tare da cusa kanta a cikin filo tana ci gaba da kuka mai cire gaba ɗaya ta haɗa zufa kamar babu AC a ɗakin duk rayuwar da ta yi a baya ne ma ya dawo mata sabuwar ta ji kowa ma ya yi mata ba daidai ba ba ta da kowa a duniya sai 'ya'yanta Suleiman da ya ga kukan nata ya yi yawa ya ɗago ta ya ɗora ta akan kafaɗun shi yana shafa mata baya she need a shoulder to cry on don haka ma sai ta kasa rejecting ɗin shi duk da shi ma ɗin haushinta haushi da take ji ya fi mana kowa lafewa ta ya kafaɗun shi a hankali ta fara sassauta kukanta har ma ta dawo sauƙi a jiyan zuciya kaɗan kaɗan zuwa can bacci ya ɗauke ta ya kwantar da ita ya kwanta kusa da ita ya rungumo ta sosai a kirjin shi yana jin soyayyanta tare da tausayinta yana ƙara shigan shi har bacci ya ɗebe shi shi ma sun jima suna bacci ita ce ma ta fara tashi ta ji ta ji ta a jikin shi ta miƙe a hankali ta shiga bayan gida budewa budewa kanta shawa ta har ma har baya ta saka shawa a shawa dai idanuwanta ta rufe tana jin daɗin saukar ruwan sanyi saboda ciwon kanta da ya dame ta a lokacin suleiman ya shigo A hankali bayan ya tube sai jin mutum ta yi a jikinta da sauri ta bude idanuwa ta zaro su. Me, me haka? Ta ce da shi tana kokarin kwatan kanta. Ko kula ta bai yi ba, ya mayar da ita ƙasan showa ruwa ya ci gaba da zuba a kansu. Tun tana kice-cine cinar kwacewa har ta hakura Sabulu ya saka a hannuwan shi ya fara shafa mata a jiki. wai yana yi mata wanka a hankali yake bin jikinta ma da sabulun cikin ƙwarewa da jan hankali gaba ɗaya ya gama kashe mata jiki ji ta yi kamar ma kafanta ma ba zai iya ɗaukanta ba ba tare da ta sani ba ta fara lumshe idanuwa tana jin wani abu na mata motsi a ƙasa ganin halin da take ciki ya kuma zagewa yana bin jikinta da tattausan hannuwanshi yana na wuyanta sai daga sai daga kai kawai take idanuwanta a rufe ya sauke hannuwanshi akan ta na akan na fulaninta da suka cicciko suka yi bulbul da su kamar yaro bai taba sha ba nan ma da sabulun a hannuwan shi ya dinga murza su yana taba kan nipple dinta, can ya hada su waje guda taga-taga ta tafi za ta faɗi da sauri ya taro ta ya haɗa ta da jikin shi ya haɗa bakin su waje ɗaya ya fara kisin ɗinta ta hannayen shi ma na kan as ɗinta yana ta murza su ba tare da ta ankare ba ta fara fitar da numfashi da sauri-sauri ta cusa hannayenta a cikin gashin kanshi tana ya mutsawa sun jima a cikin wannan hali kafin nan ta farga da sauri ta ture shi tana ƙoƙarin rufe ƙirjinta da hannayenta what is this ta faɗa tana ɗaure fuskanta ka san dai haram kake aikatawa ko ko kana ka san ko na haramta a wajenka ko tunda babu aure tsakaninmu me zai sama ka dinga shiga sabgata ne don Allah na roƙe ka ka fita daga rayuwana let me be a need eh let me be I need peace I don't need any man again let me be kar ka ƙara zuwa inda nake na roƙe ka ya lumshe jajayen idanuwan shi ma da ya gama ma canza launi a hankali ya saka hannuwan shi ma akan bananar shi da ya miƙe sambal sai harbin iska yake yi kamar ma tafiyan doki bai iya ce mata komai ba saboda mutuwa da jikin shi yayi ya janyo tawul ya rufe jikin shi ya fito zama yayi akan gado idanuwa a rufe ya kama kanshi da hannayen shi duka biyu yana jin wani mugun sha'awar dina yana kama shi kamar ma zai fashe da kuka har wani motsi yake ji kamar abu na mishi yawo a duk sassan jikin shi ta fito fuska a ɗaure duk da ita ma hannu a hannu take an juma ba a gamu ba ta canza kaya ta shafa farin fauda a fuska tare da wet lips yana kallon ta har ta gama sai ya gama ta fi mishi kyau a yanzu akan lokacin ma da take cikin ƙuruciyanta za ta fita ya tafko ta ya ce dina ki daina yaudaran kanki don ni mijinki ne har yau har gobe aure na da ke tsakaninmu takalmin kaza ne mutuka raba don haka ma ki ma daina ma yaudaran kanki ke matata ce ta sunna kuma ta har abada ya sake ta idanuwanta na kan shi cikin mamaki baki a buɗe tunaninta ko ya fara samun matsala a kwakwalwar shi ne ta kaɗa kai ta shige kicin abinci ta ɗebo ta zauna a falo za ta fara ci kenan ya fito ya kwace cokalin hannuwanta ya fara ci da ko kallon ta ma bai ba takaici ya kama ta ga yunwa da take ji haka ta miƙe ta ɗebo wani suleiman ya kafa ya kasa ya tsare duk inda ta saka kafa zai mayar da nashi wajen ta yi masifan tsayi ta yi roƙon ta yi burgan duk a banza gashi bini bini ma in har ma ita kaɗai ne ma zai mutsa ta son ran shi ma sai ya gama haukata ta kafin ya batta cikin matukar bukata ta kasa gane me yake ciki sanin da ta yi mishi mutum ne mai kokarin kiyaye dokokin Allah sai gashi yanzu kam kullum a cikin saba mishi yake na san ma taba jikinta bayan kuma babu aure tsakanin su inda zai ga fuskanta sai ya ce zai kwanta da ita a haka dai kawai ta ja dogon tsakin Bikin yin Abba ya taso da Dina ta yi rawan gani ba kaɗan ba kusan komai da komai ita ce ta yi. Ta wadata shi da kuɗi ta yi kayan aure na gani na faɗa ga kayan abinci da drinks kala-kala. Ita ce kan gaba har aka gama taro lafiya Hafsat matar da ya aura tana ji da Radina sosai kuma ta ta so ta zo ɗaya ko da aka gama ma biki Radina ta ce ya kamata ma su je mu duk garin da suka zaɓa. Ta yi musu komai na bukata suka leƙa haka kuma suka tafi ƙasar Saudiya ƙasa mai tsarki a nan ne dai Hafsat ta bukata su je to a nan suka tafi suka je suka yi umra Aisha tana nan liƙe da Radina shakuwar su yayi yawa sosai har Radina tana jin ta kaman ma kanwanta ta jini. A dai bangaren kuma soyayyan su da Jamil sai ƙara ƙarfi yake tana yawan mishi magana akan ya kamata yi ma Radina introduction ta san wace ce ita a wajen shi sai dai ya ce mata ki lallaba ku ci gaba da zumuncin ku a haka dan duk ranar da ta sani zai zama ƙarshen zumuncin ku kila ma har abada ta kasa gane dalilin da yasa ake ce mata haka ummi da ta ga dai babu sarki sai Allah radina ta ki saukowa daga dogon fushi da ta gashi ita kuma san ma ta kasa sukewa duk tunaninta yana wajen radina tana son ta raging love with erta nadama mai girma ne ya kama ta dina tana ɗakinta a zaune tana kallon yaranta tana zaune a ƙasa suna homework so kuma ummi ta shigo zama ta kusa da dina ta ce ina son in yi miki magana ne dina ta ce wa yaran ku shiga ɗaki duk suka ɗauki book ɗinsu suka tafi ɗaki dina ummi ta faɗa muryan ta na rawa tana faɗa tana faran tana fatan ta shawo kanta na'am ta amsa mata idanunta na kan ummin tana jin wani irin yar tsikar jikinta na tashi don kusancinsu da yake ba kaɗan ba tsakanin ya da uwa sai Allah ummi ba ƙaramin tausayi ta bata ba gaba ɗaya ta fice hayyacinta ga girman da ya fara kama ta a yanzu radina wa ya gaya miki ana fushi da iyaye iyaye sun wuce wasa duk lalacewar su kuwa duk abin da na yi miki zuwa yanzu ya ce a ce kin yafe min ni mahaifiyarki ce ba za ki taɓa canza hakan ba na yi miki laifi na yi nadama don Allah don girman Allah ki haƙuri ki yafe min Dina ta ce ummi akwai abin da nake miki ba daidai ba ne? Ummi ta sauke hannayenta daga haɓa wasu siraran hawaye suka zubo mata. Babu abin da kika min dina amma gaba ɗaya kin fita hanya na. Kin mayar da ni kamar wata bare. Ban san komai naki ba shige da ficen ki duk ban sani ba. Kin kasa sakin jikin ki da ni ko gaisuwar arziki ba na samu a wajen ki? bare ma in saka ran ma za ki zauna mu hira tsakanin ɗaya da uwa sai dai ki ce min barka da gida. Ko kuna nan lafiya? Iya abin da kike iya faɗi kenan. ko kun wuni lafiya saboda Allah in gaisuwan da ya kamata ya ta yi wa uwarta kenan har yau har gobe ina da haƙƙi a kanki ya kamata ki sauke shi in har ma kina son ganin daidai a rayuwarki na san ban kyauta miki ba sai dai ya kamata ki zama mai yafiya duk abin da ya wuce ya zama na ya wuce riko ba shi da kyau ko a musulunci hawaye ne ke ambaliya a fuskan ummi tana jin ƙaunar yarta tana shiganta Dina da tausayin mahaifiyarta ya kama ta ta zuba mata idanuwa tana tunanin me ya kamata ta yi. Har yau ta kasa daina ganin laifin Ummi ta kasa mantawa abubuwa da ta yi mata a baya duk da is high time she lets go of things. Ta yaya? Tabin abin da suka mata ya ƙi kankaruwa a cikin ranta. Bata ankara bata ga Ummi a ƙasan gwiwowinta da sauri ta kamo ta ta ɗaga hankali a tashi Ummi me haka? Me haka don Allah ki tashi? Ummi ta ce ba zan tashi ba har sai kin yafe min. na ji na yafe miki ta faɗa tana ɗago ta sama ummi ta mata kyakkyawar runguma zuwa wannan lokacin kuka take sosai wanda ma ya saka jikin ya saka jikin rade yayi sanyi ita nata rungumar ita ma sai ta rungumi mahaifiyar tata tana jin wani sanyi na ratsa ta sai a lokacin ta ji wani bangare na nauyin da ke zuciyanta ya sauka uwa uwa uwa mafi uba ko da uban sarki ne tun daga wannan lokacin Radina ta sake da Ummi har ma sukan zauna ma a babban falon su yi ta hira sau da dama kuma Ummi ke shigowa ɗakin Dina su yi kallo da hira har ma ta gama ta samu yaran ma suka fara sakewa mata suna ɗan wasa da ita duk wani bukata na ummi dina tana kokarin biya mata su haka zalika tana bata kuɗi akai akai koda akwai abun da za ta yi da su koda babu abun da za ta yi da su ita kan dai tana bata kuɗi duk lokacin da suke zaune tare da dina ɗaya daga cikin yaran suka shigo take take dina za ta canza fuska ta miƙe ta bar wajen hakan bata ma ummi daɗi sai dai kan ba lokacin da ya kamata ma ta yi magana akai so so take sai ta gama samun shiga a wajen dina kafin nan ta sako zancen yara su ma su samu su shiga Suma babu laifi yanzu sun dan dawo hayyacinsu don ummi tana kokarin ba su kuɗi in dina ta bata dukkaninsu sun samu mazajen aure tsakaninsu wanda ma zai musu kayan ɗaki don haka ma su sun samu mazajen aure yanzu kawai bukatansu wanda zai musu kayan ɗaki don haka ma suka tayar da zancen auren sai sun gama abin da hali yayi Don haka suka ƙi tayar da zancen auren sai sun ga abin da hali ya yi da Dina da Ummi don suna sun san ya Abba ba shi da ƙarfin da zai yi musu duk abin da suke da bukata. Tunda a yanzu sun fahimci cewa komi da ya Abba ke yi yana yi ne da bazar Dina. To, a duka duka anan wurin zamu dakata da ku sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wato littafi na hamsin da biyar. Mu dai je zuwa labari dai yana nan yana tafiya. Za ku dai ji shin Dina sabon aure za ta yi koko gidan mijinta Suleiman za ta koma?